العليم <clears throat> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙonsa Allah ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ubangiji ya dawo da mu muna nan dai a suratul ma'ida a inda zamu tashi a aya ta ina jin goma ko بسم الله ما مالا يوسف بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ a jiya mun yi bayanin cewa a aya ta 109 mun yi bayanin cewa Allah maɗaukakin sarki ya ce yau mai ya rusula ko akwai ranar da za ta zo ita ce ranar alkiyama wanda a wannan ranar ya rusula Allah zai haɗa manzanni gaba ɗayansu a filin alkiyama ya haɗa kuma al'ummominsu gaba ɗaya kowace al'umma ga ta a gefe ga manzanta a gabanta Allah ya tambayi kowane manzo a gaban al'umma ta sa, cewa ya waɗannan mutanen sun amsa muku kuwa lokacin da na aiko ku sun karɓi saƙo sun yi imani sun yadda dalilin da ya sa Allah zai kawo su ya kawo manzannin a gabansu domin Allah ya tsaida musu hujja Allah ya tabbatar musu da cewa fa duk wanda ya azabtar a yau bai zalunce shi ba dama ya ce wa namu na hatta na ba sa rasula ni Allah bana taba azabtar da mutum sai na tura masa annabi ɗan sako ya sanar da su nan ne in sun ki sai in azabtar da su da hujja to Allah ya kawo manzannin ga manzo ga al'ummansa sai a tambaye su ya suka amsa maka don a tabbatar musu cewa fa an tsaida musu hujja ba su da wani hanzari ba su da wani excuse kawai wanda bai bi shi ba wuta za shi bayan da za a iya ce Allah ya zalince shi domin ga manzon ya shaida ga jama'a sun shaida sai Allah ya tambayi manzanni ya ce ma za ujibtum wace irin amsa suka muku da kuka zo musu da saƙo na imani ƙalu sai su ce la ilma lana ya Allah mu ba mu sani ba domin imani al'amari ne na zuciya masaninsa kuma shi ne Allah zo Allah ce attaƙwa ha huna attaƙwa ha huna attaƙwa ha huna saboda haka ya Allah kai ka san tsantsan waɗanda suka yi imani da kai suka karɓi saƙon nan namu har zuciya innaka anta allamul ghuyub ya Allah kai ne masanin abin da ke ɓoye mu ba mu san abin da ke zukatansu ba to a cikin tambayoyin da ake yi sai a zo a tambayi annabi isa alaihi salam Allah ce iz qala Allah ka tuna ya Muhammad ka faɗawa wa al'ummanka ranan da Allah zai kira annabi isa alaihi salam ya ce ya isa ya kai isa ibna maryama ɗan maryam ina fata an gane ko uzkur ni'mati alaika ka tuna irin ni'imomin da ni Allah ubangijin Ubangijinka mahaliccinka na maka lokacin da kake duniya wa ala walidatika da ni'imomin da na yi wa mahaifiyarka da farko ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya wa annabi Isa alaihi salam shine ya ba shi annabci yana magana tun yana cikin tsumman goyo wa ala walidatika haka nan manayi ni'imomi ga mahaifiyarka id ayyatuka bi ruhil qudus kai ta bangarenka ni'imomin da na maka na karfafa ka da ruhul qudus wato ruhi mai tsarki mala'ika jibril na karfafa ka da shi duk inda kake zuwa ina sanya shi ya karfafa ka daga cikin ni'imomin tukallimun nasa kana magana da mutane fil mahadi tun kana cikin tsumman goyo kake magana da mutane wa kahlan hakanan bayan ka girma ka zamanto mutum dattijo wannan neman ba wanda na yi wa ita sai kai kai magana tun kana yaro kai magana kana dattijo kai magana duka kai na yi ma sannan wa id allamtukal kitaba ka tuna loka yayin da na sanar da kai ilimin littafin attaura da injila injila kai wal hikmata na baka annabci wattaurata na baka attaura ilimin attaura wal injila da injila duk na baka su wannan ni'ima ce wanda ba ta kirguwa bayan waɗannan ni'imomin ka tuna iz takhluqu min at-tini a yayin da kake wato ɗaukan taɓo ko laka ko yumɓu na ƙasa ka mulmula shi ka hai'ati tsairi kaman siffan tsuntsu sannan fatan fihi ka suranta shi a siffan tsuntsu sannan ka hura shi haka fatan fihi fatakunu tsairan bi izini ka hura wannan taɓon da ka yi shi a siffan tsuntsu sai ya zaman zamanto tsuntsu da izini na ni Allah ga shi na hayya tashi yayi tashawagi amma fa da izini na sannan wa tubri'ul akmaha kakan warkar da kutare wal abrasa da masu ciwon irin abin a fata din irin fari-fari din nan shi ma bi izini da izini na kake wannan wa iz tukhrijul mauta ta tuna yayin da take tada matattu bi izini da izini na ka taba matacce ya tashi undawo da ransa ka tuna wata ni'ima kuma wa iska faftu bani isra'ila ka tuna lokacin da na kare ka na tsare ka na damke hannayen banu isra'ila su ne yahudawa da suka tashi za su maka ta'addanci ji itahum lokacin da ka je kana musu wa'azi bil bayyinati da ayoyi na bayyanannu suka tasan maka yahuda suka ce kai ɗan zina ne suka tashi za su kashe ka ka gudu suka bi ka a guje wanda ya fi gudun a cikinsu na jefa masa kamanninka sai su suka zo suka kama shi suka giciye shi suka kashe shi suka hallaka shi da sunan kai ne alhalin ba kai ne bane ni na baka kariya ta musamman ka tuna lokacin da na maka wannan ni'ima faqala alladhina kafaru bayan ka gama musu wa'azin su yahudawan gaba daya ka bayyana musu ayoyina waɗanda suka kafurce maka suka kibinka a cikin su suka ce in hadha illa sihrun mubin wannan abin da ka zo musu da shi ba komai bane sihiri ne kawai tsantsansa mabayyani to ka tuna duk wannan makirce makircen yanda suka bullo za su kashe ka na kare ka da iri waɗancan ni'imomin da na maka ka tuna su ya kai isa ɗan maryam ga ni'imomin da ya masa ɗin a cikin suratu maryam yanda allah ubangiji ya bayyana su wanda yake tunatar da shi su din yace wadhkur fil kitabi maryam ko ya muhammad ka tuna sallallahu alaihi wasallam kissan annabi eh, isa da maryam a cikin littafin alqur'anin nan ka tuna kissan maryam Allah zai zai mana bayanin ni'imomin da ya mata ita kanta wanda yake tunatar da annabi isa ka tuna ni'imomin da na maka da na mahaifiyarka to ni'imomin da yawa mahaifiyar ne wannan idin tabazat lokacin da ta tashi ta fita ta yi isolating kanta min ahaliha ta tafi ta fita daga society da mutanenta daga cikin mutanenta ta tafi makanan wani gu can sharkiyan ta yamma da gari gabas da garin ta je can ana cewa society din su society ne na zina zina ta yi yawa kazanta ta zina ta yi yawa shi yasa ita take fita ta je can gabas da garin ta yi wata ‘yar bukka he ta zauna can ta wuni ta yi ta bauta wa ta fita daga cikin ƙazantaccen society marayansu innan kamar yadda daman zan Allah yake fita daga cikin society na ƙuraishawa na bauta wa gumaka da shirka da shaye-shayen giya ya je ya wuni a garu hira ya yi kwanaki masu ‘yan yawa in guzurin shi ya ƙara ya da cikin madina wajen iyali shi khadija ya ɗebi guziri ya koma to ita ma maryam hake take tsame kanta ta fita daga wannan ƙazamtaccen society ɗin ta koma can gabas da gari cikin ‘yar bukka da ta yi ta zauna a wajen ta yi ta bauta wa allanta ta koma halwa makanan sharqiyan wani gucan ta gabas da gari fattakhadar min dunihim hijaban sai ta gina wani dan daki dan bukka wanda yake tsare ta daga mutanenta ba a ta. tana cikin wannan yar bukkan from nowhere fa arsalna ilaiha ruhana sai muka aika mata ruhin mu shine mala'ika jibrilu da yaje fata matsala laha basharan sawiyan sai ya rikide mata ya zo mata a kyakkyawan matashi cikakken matashi basharan sauyan kyakkyawa kuma qalat tana ganin shi ya bulla kawai a cikin wannan rumfa, inda take qalat da budan bakinta sai ta ce inni a'uzu birrahmani minka ina neman tsari da kariya da mafaka daga ubangiji na mai rahama daga gare ka in kunta taqiyan in kai mai tsoron Allah ne ka bar nan ka bar nan kaga wannan ai wato eh, rahama ne daraja ta Allah yayi lalle ya nuna kamammiya ce lalle ya nuna tana gudun alfashan lalle ya nuna tana isolating kanta ta fita daga cikin jama'anta don ta tsarkaka ne da buɗan bakinta kun ga ai jarabawa ce a daji ita kadai kuma a cikin rumfa kuma mala'ika jibril din Allah ya ce basharan kuma ya ce sawiyan haɗaɗɗen bawa yadda ga suke cewa ne ya haɗu wallahi sawiyan haɗaɗɗe kyakkyawa kuma kuma a daji ba mai kallonsu ta ga da buɗan bakinta ita ce me inni a uzubin rahmani minka Allah Ubangiji ya kare daga gare ka ina neman Allah mai rahama ya kare daga gare ka in ma wani abu ka zo da shi a nan to Allah ya shiga tsakanina da kai ya karin daga sharrinka in kunta taqiyan in kai kuma natso mai tsoron Allah ne ba sharri bane ya kawo ka in kai salihi ne muttaqi mai tsoron Allah to ka bar nan kun ga annama ya faru da waye shi ma annabi Yusuf shi ma Zulaikha ta kulle daki ta kulle wannan ta kulle wannan qalat haytalak shi ma da budan bakin sa ce ma'azallahi ita ta ce a'uzu rahmani shi kuma ya yace ma'azallahi duka neman tsari ne ya yace innahu rabbi ahsana mathwai innahu layuflihu yuflihu to ita ma da ta faɗi wannan ƙala sai mala'ika jibrilu ya ce mata innama ana rasulu ke ni ba mutum bane wanda kike tunanin zai wannan alfashan shi mala'ika ba namiji bane ba mace bane ya ci ba ya sha ba baya sha'awa baya kawai to yace ni ne na ba dan adam bane ma ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiya Allah ya turo ni in baki da tsarkakakke kun ga abinda take gudun ya biyo ta nan kun ga babban ma musiban ma shine tana gudun zina aka ce gashi ma za ta koma da ɗa kuma ƙarshen ta ma kenan ka duba mumina saliha sai ta ce a'a anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni bashar ta ya za a yi un samu da namiji bai shafe ni ba walam aku baghiyan ni kuma ba karuwa bace kun ga Allah yana ƙara fito da halayenta nagari tsarkaka tsarkakakkiya ce shi ne ke ga annabi isa ka tuna irin rahaman da na wa mahaifiyarka na ba ta kyawawan ɗabi'u na taimaka mata da buɗan bakin mala'ika jibul ƙara ce kai ka zaliki ƙara rabbuki haka dai ki ya faɗa ni bai san ban san yadda zai yi ba amma ya ce tabba za ki samu ɗa yanzu ɗin nan kuma yawa kuma huwa alayya hayyinun in ba ki ɗan bisa umarnin Allah a waje na mai sauƙi ne kawai ke ne kike gani sai an bi long process na mi sai an yi aure an biya sadaki an sadu an samu wata tara kafin ɗa a haife shi a yi menene a'a al'amarin Allah ya wuce nan yanzu zaki ki same shi kawai ko ba namijin kuma muna son mu sanya ɗan nan da za mu ba ke zamanto ayatan linnasi aya ne ga mutane wa rahmatan kuma ya zamanto rahama minna daga gare mu rahama ce ba bala'i za mu baki ba wa kana amran maqdiyan maryam ko kinki ko kin so Allah ya zartar fa kawai ba za ki bar nan ba sai da da ina fata an gane ko to fahamalatu a take kawai sai ta dauki ki fantabazat bihi makanan qasiyan sai ta ƙara yin waje mai nisa ta nisanci wannan bukkan kuma a take fa ja al makhadu sai menene ya zo mata naquda ila na nakhlati a jikin wani bishiyan dabino qalat muduba abinda tace ya laitani wayyo Allah na kaito na ina ma mitu qabla hadha a ce na dade da mutuwa kafin ungarana mai kamata yau kun kasance nasiyan mansiyan an mance da ni tuntuni ma ba a mazance na ma an cire ni ma gaba ɗaya sai aka kira ta a ƙarƙashi aka ce kajja ala rabbuki ta ki sariya kada ki damu nan inda kike ɗin ga wani ƙorama na Allah ya tsaga miki ki je ki wanka ki wanke ɗanki gaba ɗaya ki wankan biki wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati ki karkada wannan bishiyan dabino ta saqid alayki rutaban janiyan ma ɗaya na dabino masu ni'ima danye danye masu daɗi za su zubo ki ɗauka ki ci saboda dabino vitamin yana da vitamin sosai ke sa muke fara da shi idan azumi ya ya lagwanta mutu dabino na farfado da mutum ka rika ganin mutum a normal yanda yake saɓanin ɗazu. Allah ce fakuli ki ci washrabi ki sha wa qarri ainan ki mai farin ciki kawai kar ma bakin ciki ya dame ki wannan bakin cikin ya tafi kawai fa in ma tarayinna min albashari ahadan to ga yanda zaki mu'amalanci society don dole za a yi surutu kin koma da da dole a yi surutu to ga yanda zaki mu'amalance su duk wanda ya cika ki da magana da surutu ki ce inni nazartu lirrahmani sauman ni nayi alƙawarin rashin magana da kame baki daga barin magana wa ubangiji na falan ukallimal yawma insiya ni ba zai magana da dan mutum ba kiki magana Maryam daga ina kin tsit wannan danfa kin ki shiru silence is the best answer to a dash dash dash eh inni sa'im bazan ce ma wani ba a dan yanko dan azumi na haka a to a taƙaice wannan shine abinda annabi Allah yake tunatar da annabi Isa ilin rahama da yayi wa wacece da yayi wa mahaifiyarsa shine inda Allah yake cewa wa id qala ya Isa ibn Maryama Ah, ina ne eh, ya ce ah, ifkalar ya isa na mariya uskur ni'imati alaika wa alawali da dika ni'imar da na yi wa mahaifiyarka to ne ne ni'imar da yi wa annabi isa alaihi salam Allah ce kai ni'imar da na maka ita ce tukallimun nasa fil mahadi ka fara yi wa mutane magana tun kana tsumman goyo ga maganan nan a cima wanda ya yi ɗin da ita maryam ta zo da annabi isa alaihi salam tana rike da shi ana ta surutu ƙalo ya maryamu iti shai shay'an fariya ya maryamu kin zo da abun kyama yau kin zo da ƙazanta kin zo da abun ƙi ya ukta haruna ya ke uwan annabi haruna mun san ki fa ma kana abuki ra'a sau'in mahaifinki ba mutumin banza bane wa ma kanat ummuki baghiya mahaifiyarki ma ba karuwa ba ce to ina kika bi ta wane lungu kika hau ta wane tsauni kika mirgino kika gangaro kika zo da wannan mummunan ɗabi'a iyayenki duk ba a san su da wannan ba ta ɓangaren mahaifiyarki haka ga ɗan uwanki annabi haruna annabi ne ina ne ke kika zo da wannan kun ga ayan ta ƙara fitowa da ita cewa familinta ma iyayenta ma tsarkakakku ne yayanta ma annabi ne ma kun ga duk wannan kissan ne ta bullo wannan ai albarka ne Fa'a sharar ile sai ta nuna musu yaro gashi kawai ku tambaye shi ku tambaye shi tunda ita ba ta magana nuni da ɗan yake ta yi kawai haka a tambaye shi ƙalu suka ci a kaifa nukallimu man kana fil mahadi sabiya ta za a yi mu yi magana da jaririn da yake cikin tsumman goyo kawai sai annabi isa ya amsa musu kawai na? ku ba su kalmar shahada kawai an gane wannan ko? ta ce kaifa nukallimu man kana fil mahadi sabiyan taya za a yi mu yi magana da jarindin da yake cikin tsumman goyo daga tashin annabi isa kai yana cikin tsumman goyo ce kai kala ce kai inni abdullahi ni bawan Allah ataniyal kitaba kuma ya bani littafi waje waj'alani nabiyya kuma ya sanya ni annabinsa ne waje waj'alani mubarakan ni da ne mai albarka inda kuke gani na ba dan zina bane sam aina ma duk inda nike ni mai albarka ne wa ausani kuma ya mun wasiya shi Allah mahalicci na din bis salati da sallah a rayuwa ta out kaga sallah tana da muhimmanci wazzakati da bada zakka ma dumtu hayyan matukan ina raye wa barran biwalidati sana'un zaman to mai biyayya ba a ce biwalidayya ba sai aka ce biwalidati da mahaifiyata domin bai da uba walam yaj'alni jabbaran bai sanya ni mugu ba shaqiyan kuma tababbe kuma inda kuke gani na nan din nan assalamu alayya yawma wulidtu an hali an haife ni ne a cikin amincin Allah wa yauma amutu da ran da zan mutu wa yauma uba hayyan da ran da za a tada ni gobe kiyama a gaban Allah duk zan tashi cikin aminci ne kace kun san mai wannan maganan zalika isa ibn maryama qawlan lati qawlal haqqi alladhi fihi yamtarun yace wannan mai maganan shine annabi isa maganan da ta kawo rabuwan kai kenan inda asalin aka samu masu cewa shi dan Allah ne kawai ce bayani irin wannan ɗa da ido a tsumman goyo a wannan dan Allah ne kawai don suka ce a shi Allah ne subhanallah wai ya gangaro ya gangaro ya shiga wajen yayi wa mutane magana to to wannan shine inda Allah yake ce masa din kenan if ayyatuka bi ruhil qudus na karfafa ka da ruhul qudus shine malaika jibril shi yaje ai ya yi bayani ya karfafa su cewa su yi bayani kada ta yi magana kada ta yi kaza kaza duk da support din wane ne mala'ika jibrilu shi ya yi ta dictating mata abin da za ta yi na karfafa ka kai da mahaifiyarka sannan na sanar da kai littafin Allah da hikima da attaura da injila duka Allah ya bashi iliminsu sannan yana halittan tsuntsaye da izinin wa ya tada guragu da makafi da izinin wa ya wartar da kutare da izinin wa sannan ya tada matattu da izinin wa to shine yanzu fastoci da suke waɗansu su ma su ce suna tada su kuma da izinin wa in ma sun tayar ɗin ma kenan da izinin wa babu ta haka za ka tara to sannan kuma ya nuna inda ya kare shi daga sharrin banu isra'il da suka so kashe shi su giciye shi sai abun ya fada kansu wannan ba ni'ima ba ce ni'ima ce ni'imomin da Allah ya kirga a nan sun kai goma sannan ya ci gaba da waɗansu ni'imomin ya ce wa id auhaitu ya kai isa ka tuna lokacin da na yi wahayi ilal hawariyina zuwa ga hawariyawa almajiransa kenan Allah ya musu wahayi sosai su ɗin ya yi ma wahayi a mayin ɗinsu Allah ya installing din cewa an aminu bi ku yi imani da ni Allah wa rasuli ku bi wannan manzo na annabi Isa ku bi shi yace ni na karkatar maka da hankulansu ni na sanya musu imani da kai domin ka samu supporters duk ni na maka ina ba su wannan umarnin a zuciyansu ƙalu sai suka furta suka ce amanna mun yi imani da kai ya Allah mun bi wannan annabin washhad ya Allah ka shaida bi annana muslimun mu masu mika wuya ne mun mika wuya gare ka mun mika wuya ga annabinka annabi Isa yace duk ni na maka waɗannan ni na hore maka mutanen kamar yadda Allah ya faɗa annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi walakin Allah allafa bainahum ya ce sahaban nan naka ya Muhammad ni na haɗa maka zukatansu na turo su na zaɓo su musamman don su zamanto supporters ɗinka masu taimaka maka na haɗa zukatansu gaba ɗaya su zamanto sun ƙaunace ka su bi ka su yi imani da kai da ba ni bane na sanya musu imani da kai ɗin law anfaqta ma fil ardi jami'an da zaka ciyar da duk dukiyan da cike doron kasan nan ka rika ba su kullum wai don ka sayi soyayyansu don su soka don su kaunace ka ba za su taba ka ba amma ni Allah ni na hada maka kansu kawai ga su har suna iya ba da ransu masu mutu don kai ka rayu to haka ma wanka annabi Musa Isa kai ma ni na hada kansu ni na guiding insu ni na tura musu imanin da za su yi imani da kai su taimaka maka idqalal hawariyuna ka tuna yayin da hawariyawan suka zo mataimakan ka supporters kenan sune alhawariyun yayin da suka zo suka yi declaring in imanin su na gaskiya a gabanka suka ce ya Isa ibn Maryam a haka ne ko ba a karanta nan ba ko suka zo suka ce ya Isa ibn Maryam ya kai Isa dan Maryam hal yastati'u rabbuka don Allah Allah nan naka zai iya an yunazzila alaina ma'idatan mina sama ya sauko mana da abinci da faffe redi kawai daga sama mu yana sauka mu ci kawai ka zai iya kuwa ubangijinka dinnan zai iya kun sa a can farkon ayan mu an hana mu zaƙalo iri waɗannan tambayoyi ya ayyuhal ladhi la an asha'a in tub tubda su ukun. wa in tas'alu anha hina yunazzalu alqur'anu tubda lakum afallahu anha qad sa'alaha qaumun min qablikum fa asumma asbahu biha kafirin ce ku daina zakulo tambayoyi haka siddan ana zaune lafiya ku ce za ku kure Allah eh ya nai Musa Allah nakan nan dan Allah zai iya ya sauko mana da abinci daga sama sammai nawa abincin zai keta don Allah sammai bakwai mu duba nisan su tafiyan shekara tafiya eh, shekara dubu bakwai tafiya amma wai abincin a sauko da shi daga ina oho abinci da miya da nama eh, a sauko musu da shi kan tebur yadda ake jera abinci akan danin tebur din nan ya sauko daga sama kawai ya jira a nan nasu su ɗane kujera su ci ka duba tambayi na ta'annati ina fata an gane hal tuwai ubangijin ka zai iya kuwa suna rena shine wa ma laha haka ga wato mutane ba sa wato kaddara Allah ba sa bawa Allah matsayin sa daga jin irin waɗannan tambayoyin na ta'annuti ƙala sai yace kaiwa ne mutane na ittaqullaha fa ku ji tsoron Allah ku daina irin wannan tambayoyin ku daina ku bi normal process da ake bi a ci abinci mana ku ɗebo ku kunna wuta ku sa murhu ku ɗora ku ci ku sa gishiri da tumatir da magi da kafi zabu ku ita ci da man gyaɗa ya ce to ku ji tsoron Allah ina hana ku irin wannan tambayoyin ta'annutin in kuntun mu'minin in har ku yi imani da Allah da gaske ɗin ku daina masa irin wannan tambayoyi kamar kuna challenging Allah ne ku daina ƙalu suka ce a'a mu ai ba wai challenging ba ne nuridu an na akula min hani muna son mu ci wannan abincin ne wa innu qulubuna zukatanmu su ƙara natsuwa cewa yes Allah is real Allah eh lallai Allah Allah ne kai lalle Allah nan da ake ce yana da iko yana da iko din don mun ga ya sauko mana da abinci physically muna so mu samu wannan natsuwan da zata natsar da mu cewa lalle Allah a bisa dukkan komai mai iko ne mu samu natsuwa a zukatanmu wa na ƙara yadda cewa an qad sadaqtana kai din nan ka gaskata mu cewa Allah lalle mai iko ne kullum kana ce mana Allah mai iko ne Allah mai iko ne muna son ya mana ikon ko da daya mu ƙara natsuwan cewa lalle maganan da take kake mana gaskiya ne cewa mai ikon ne a ashe wa nakuna alaiha minash shahidin mu kasance masu bada shaida mu kuma duk inda aka ce Allah mai iko ne mu ce tabbas mu mun gani da idon mu eh mu mun gani da idon ba mai ja Ka kaga wannan ai akwai matsawa qala isa qala isa ibn maryama sai annabi isa alaihi salam ibnu maryama dan maryam sai ya roƙi allah kaga inda yake nuna shi ba allah bane ba a ce sai ya ce kawai abincin ya sauko ba a'a sai ya ce allahumma kuma rabbana don a nuna ya nuna cewa shi ba allah bane ba dan allah bane duk abinda aka roƙa nan bai da fawa a kansa shi ma sai da ya kai kukan shi ya roƙi allah mahalicinsa ta ya za a yi a ce shi allah ne ya ce Allahumma ya Allah ya Allah rabbana ubangijinmu zila alaina ka saukar mana da ma'idatan abinci minas sama'i daga sama idan ka ce wane sauko mun da kaza shi wanda kake roƙa a ta ina yake kenan ta sama da kai kenan yawa shi ne wannan yana ƙara tabbatarwa Allah yana sama ya daidaita a sama ya daidaita a kan al'arshi domin har waɗannan ma masu musumma ma banu isra'il da taurin kansu sun tabbatar cewa Allah yana sama ne hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama shin ubangijinka zai iya sauko mana da abinci daga ina daga sama ka gazancen cewa Allah yana ko ina bai mata so ba yauwa ya sauko mana wane sauko mun da kaza ya nuna wannan wanin da kake cewa yana sama da kai to Allah alal arshi stawa yana sama amma yana ko ina ne bi ilmihi wa sam'ihi wa basarihi ilimin sanin abin da kake yana ko ina amma shi Allah zatin sa alal arshi stawa istiwa'an yaliqu bi jalalihi bila kaifa wala tashbiha wala tamthila wala abinna wannan shi ne ya ce ya Allah anzil ta gada yake shi ya imani Allah mai iko ne ya yi bai ce ya Allah da Allah za ka iya sauko man waɗancan ne da yake ba su san darajan Allah ba suka ce Allah zai iya shi kuma da ya tashi roƙon Allah ya ce ya Allah ka mana kawai don ya san Allah yana da ikon kawai قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ka sauko mana da ma'idatan abinci minas sama'i daga sama ta kunu lana idan wanda wannan abincin in ka saukar da shi to zai zamanto babban tarihin da kowane lokaci sai mun tuna shi Shi id idi ai ne abin da kake yin shi shekara shekara duk lokacin da ya zagayo sai an tuna da shi to irin wannan abin da za ka mana ya Allah zai zauna mana a mu a tunaninmu wanda duk lokacin da shekaran ta zagaye sai mun tuna irin wannan ikonka da ƙuduranka da ka nuna ya zama to idan li'awwalina abin tunawa ga mu yanzu na farko da muka gani wa akhirina da al'umman da za su zo bayanmu da al'umman da za su zo bayanmu sannan ya zama to ayatan minka wata aya ce daga gare ka da za ka sa lallai a yi imani da kai a tuna lallai kai ɗin nan mai iko ne kana da fawa akan kowane abu warzukuna sannan Allah bayan wannan ma ka azirta mu wa anta hairun raziki ya Allah kai ne mafificin mai arzirta bayinsa qala lahu sai Allah ya respondin ya amsa Allah ya ce wa annabi Isa inni munazziluha alaikum tunda ka zai saukar muku da ita zan saukar muku da abincin daga sama akan teburinsa su ci din amma with a condition ga condition ina ga sharaɗina wallahi waɗannan mabiyanka in na saukar da wannan suka kafurce ba su yi imani da ni ɗin ba ba su ƙaddara nin ba ba su samu natsuwan da suke so suna so su samu ba su ƙara jaddada imani idan fa suka juya baya faman yakfur ba'du minkum duk ka gaya musu duk wanda ya ƙara kafurce mun bayan na yi wannan abun ya gani a aikace fizikali ya ci sannan ya zo ya kafurce to fa fa'inni u'azibuhu ina tabbatar muku zan masa azaban da la la'u'azzibuhu ahadan min al'alamina zai ga azaba zai ɗanɗani azaban da babu wani mahaluki a duniya da na taɓa masa irin wannan azaban in sun yadda zan saukar in sun yadda ga condition ina in ji Allah domin sun gani da idonsu ko sun gani da idonsu na saukar sun zauna sun ciɗin, sun gani nan gaba suka kuskura suka ce rufa ido ne haza hirin mubinun da suka saba faɗa to Allah ce wallahi za su gamu da azaban da ban taɓa yi wa wani ɗan adam makhaluki a duniya irin nasu ba ina fata an gane ko Allah ya saukar musu ɗin amma ‘yan ta'annitin wai za su mike ne su ce shi kenan ina sai da suka gagara sai da suka gagara ɗin shi yasa Allah ya halakar da su ya shafe su ya mai da wasu birrai ya mai da wasu aladu ya mai da waɗansu abadar tagut ga sunan dai iya iya Allah rufa mana asiri to kun ga tambaye ne na ta'annati fa ta'annati su ne irinsu ne Allah ya hana mu irinsu ne Allah ya hana mu a daina ka yi abin da ka san ɗan adam yake yi kawai ya ci abinci kasa in za a haɗa miya dai alayyaho ake sayowa da timatir da attarugu da albasa sayo su a ɗora ruwa ka ɗora a girka abinci ka girga a nika a nika a sa talge a sa talge ka bi irin wannan ka daina kuma zaƙulo abubuwa Allah yana iya yi amma ba a son tambayoyi na ta'anniki wannan shi ne to su aikinsu ne Allah rufa mana asiri wa idh ka tuna ya Muhammad kuma idh Allah yayin da Allah ya ce wa annabi Isa ya isa ibn maryam shine tambayoyin da za a masa a gobe kiyama a gaban jama'a kristocin da suka bi shi da suke cewa sun bi shi su suke bi to za a ta da su kenan yawma eh, yajma'u Allahu rusula kenan anda Allah zai tara su to ga tambayan da za a yi annabi Isa a gaban kristoci ko mabiyansa Allah ce ya Isa ibn maryam me yasa Allah ke haɗawa da Isa ɗan maryam maryam domin ita ce mahaifiyarsa bai da uba da yana da uba uban za a kira ina fata an gane sannan me yasa Allah yake a attachin Isa ibn Maryam din domin a tabbatar wa mabiyansa annabi Isa ne yake magana shi zai bada wannan ansa kar a ce Isa kawai a ce ai ba wancan bane to ibn Maryam din nan dai shi yake faɗan wannan magana. don in kun rike shi a yanzu to kusan fa ku shirya ma wannan tambayan Allah zai tambaye shi a gaban mabiyansa da kiristoci ce a an ta kultalin nasi kai ka faɗa ma waɗannan mutanen su bulu su fita su markus su duk ga sunan kai ka faɗa ma waɗannan mutanen ittakhizuni ka ba su umri wace su riƙe ka ku riƙe ni ni annabi isa wa ummiya da babata ku riƙe mu a matsayin ilahaini kai ka ba su wannan command din umurnin su rike ka kai da mahaifiyarka a matsayin alloli min duni ni a barni ni a kafurce mun a rike ka kai da uwan mahaifiyarka ku ne alloli daga jin wannan maganan kalu sai ce subhanaka subhanallahi dama mumini in yaga abun mamaki ko ya ji wani abun mamaki ka je ce subhanallahi subhanallahi ya mala lafiya ka ji wata magana da aka kirkiro mu annabi isa maganin ta yi surprising nashi ya ce subhanaka ya Allah ka tsarkaka ka fi ƙarfin a ce a bauta ma makaluki a barka ka wuce nan ya Allah ka tsarkaka haba ai ma ya kunuli baya dacewa kamanni mutum kamanni ka ɗauko ni annabi amintacce ka bani amanan saƙo an aƙula ma laysa li bi haqqin unje un fadi wata magana daban wanda bani da haƙƙi wajen faɗanta. yalla bai dace iri na ya maka haka ba bai dace ba ya Allah ya Allah in kuntu qultuhu kai karshen ta ma in har akwai randa da na furta na bude bakina na furta musu wannan kalman faqad alimtahu ya Allah ai ka sani domin kai Allah dinnan ta'alamu ma fi nafsi ka san abin da ke zuciya ma zuciyata kafin ma in furta ka ma sani ballantana kuma in na furta wala a'lamu ma fi nafsik ni ban san abin da ke zuciyanka ba ya Allah amma innaka kai dinnan nan ta kai ne kadai da allamul guyub masanin abin da ke koye in na faɗa ma ya Allah na buya a ƙarƙashin ƙasa ko a wani ɗaki ko a wani duhu na kira waɗansu na tsegunta musu ya Allah kai fa allamul guyubi ne masanin abin da ke ɓoye ne saboda haka ya Allah ni ga abin da na ce musu alaihi salam ya ma qultu lahum ni ban faɗa musu wata magana face illa ma amartani bihi sai dai abinda ka umurce ni da shi ya Allah shine kawai na san na faɗa musu saƙon da ka bani umurnin da ka bani shine na san na faɗa musu ba abinda na faɗa musu sama da wannan shine ani ibudullah ku bauta wa Allah rabbi ubangiji na wa rabbakum da Ubangijin ba abinda na faɗa musu da ya wuce wannan ya Allah kun ga a can aya a can farkon suran akwai ai inda ya faɗa musu haka eh, ya ce wa eh, wa وإذ تخلق, وإذ at من الطين كهيئة الطير فتنفق فيه فيكون bi بإذن الله ah, sai ya ce وإذ قال يا بنو إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة yace wannan na faɗa duk wanda ya shirka da Allah fa ya saki Allah faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'awahu an-nar Allah ya haramta masa aljanna falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah ya isar musu a can farkon sura dan ba a manta ba to yace abinda na faɗa musu kai ya Allah shine ubudullaha ku bautawa Allah rabbi ubangiji na kuma shine ubangijin kun ga ya nuna shi ba Allah bane ba cikon Allah bane ba dan Allah bane shi mutun ne Allah ubangijin shi shine ubangijin dukkan wani mutum ubangijin dukkan halittar mutane shine ubangijin shi bai da bambanci da sauran mutane sai dai shi an haife shi ne ba tare da uba ba wa kuntu alaihim shahidan ma duntu fihim ya Allah ni ina shaida ina tabbatar maka ina mai shaidawa wannan saƙon shine na faɗa musu ma dumtu fihim tsawon lokacin da na rayu a cikinsu ina shaidan wannan abin da na faɗa musu kenan tsawon rayuwata da ka ƙaddara mun a tsakaninsu ina shaidan wannan ni abin da na faɗa musu kenan amma falamma waffaita ni bayan ka ɗauke ni ko ka kashe ni domin a kiyama za a yi wannan kaga ya nuna har annabi isa ya sauko ya rasu kenan to bayan ka kashe ni ya Allah ka ɗauki raina to fa kunta antar raqiba alaihim yanzu kai ne kuma kasan abin abinda su suka kirkiro daga baya bayan na mutu amma ni when i was alive lokacin da nake raye a tsakaninsu ina mai ba da shaida abinda na faɗa musu yanzu tun da ka ɗauke ni na mutu ban san kuma abin da suka ƙirƙiro bayana ba to ya Allah kai ka san wannan abin da ya biyo baya wa anta ala kulli shay'in shahid ya Allah dama kai a bisa dukkan komai mai shaida ne kai mai ba da shaida ne kana iya ba da shaida lokacin da nake raye da na faɗa musu kenan bayan na mutu ka kashe ni ya Allah kai ne za ka ba da shaidan abin da suka yo baya kuma ni ban sani ba na'am Allah ce ga sunan ni na gama ta magana yawa ya Allah in tu'adhibuhum har in kace azaba zaka musu saboda shirkan da suka yi in kace abinda ka yanke musu hukunci a yau azabtar da su zaka yi to fa innahu ibaduka dama bayinka ne baka zalunce su ba baka zalunce su ba wa in taghfir lahum in kaga gafarta musu zaka yi su tafi aljanna to fa innaka antal azizul hakim dama can kai mabuwayi ne mai hikima wanda iya hukunci ga sunan bayinka ne duk yanda kai da suna ka ne ya Allah ba ka zalunce su ba kuma duk abin da ka musu ka musu ne bisa adalci domin kai mabuwayi ne alhakimu wanda hukuncinsa cike yake da adalci hukuncinka baya ɗauke da zalunci ya Allah ga sunan na'am الصالحين ce ƙarallahu Allah maɗaukakin sarki ya ce ke ka annabi isa jeka ka kawai <clears throat> banni da su haza yaumu yau wata rana ce ta kiyama da ta bambanta da ranan duniya ranan duniya ita ƙarya na amfanan makaryaci ko ya yi ƙarya ya sha to ya wannan lahira ta bambanta haza mu, yan fa'usadiki na ne wannan rana ce wanda masu gaskiya gaskiyansu take amfanansu amma makaryaci baya samun nasara a nan rana ce ta masu gaskiya kawai a inda gaskiya take amfanan masu gaskiya ta bambanta da duniya can duniya yanfa'ul kazibi na kazibuhu makaryaci na iya ginda ya karya kawai ko ba haka ba a ɗauke shi aiki ya yi karya a bashi kuɗi ya yi karya nuna shi kaza ya yi ta abin da ya ga dama ya yi karya a kotu a sake shi su ginda ya karya su je nan a auren musu su ginda ya karya Allah ce to nan yawma yanfa'u sadiqina sidquhum ne ba ƙarya ana masu gaskiya a yau sakamakon su lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar suna da wata irin aljanna jannat gonaki in plural form Allah ya kawo su ba jannatun ba jannatun suna cikin waɗansu gonaki na aljanna wanda tajri min tahtiha al-anhar ƙoramai suke gudana a ƙarƙashinsu khalidina fiha in suka shiga za su dawwama a ciki ne abadan har abada ba fita radiyallahu anhum wa an, domin shi Allah ya yarda da su ya yarda da imaninsu suna da sincerity wa an husu ma sun yarda da Allah ɗin. yarda da Allah ya sa sun nesanci dukkan haram yarda da Allah ya sa sun aikata dukkan abin da Allah yake so sun yi haƙuri akan dukkan wani saƙo. sun yi haƙuri akan dukkan wani raɗaɗi na ibada saboda sun yarda da Allah cewa zai sakanta musu to na sakanta musu da jannatun tajiri min tafihal anhar Allah yace zalikal fawzul azim kai a ce sakamakon mutum ita ce aljanna khalidina fiha kuma abadan Allah ce kai wannan shine babban rabo mutum ya je gobe kiyama a ce aljanna aka sa shi dalikal fawzul azim na'am lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihim wa huwa ala karshen suran sai ta mana ɗan somari ta ka mana abinda Allah yake so ya faɗa mana in nutshell shine kada ku yadda wani ya ruɗe ku wai ku bauta mai kada ku yadda wani ya ruɗe ku ya ce shi Allah ne kada ku yadda wani ya ruɗe ku ya fito ina ƙara jaddada muku walillahi mulku samawati duk wani sammai da kasai da abin da ke cikinsu gaba ɗaya mallakan Allah ne babu wani makaluki da ya isa ya mallaki wani abu annabi isan mallakan Allah ne tunda yana cikin sammai da kasan ko ko yana wajensu ne ita ma maryam ɗin mallakan Allah ne tunda tana cikin sammai da ƙasai. so babu wani kar wani ya kuskura ya bullo muke ce shi Allah ne ko dan Allah ne a'a in dai kun ga yana existing yana rayuwa tsakanin sammai da ƙasai, to ina tabbatar muku shi mallaka ne na Allah shi Allah nan kuma wa huwa ala kulli shay'in shi a bisa dukkan komai qadirun mai iko ne a kansa ina fata an gane ko wannan shine karshen suratul maida da fatan Allah ubangiya mana albarka gaba daya ya sa mu dace ya ba mu ladan abinda muka karanta muka fassara muka saurara na'am hmm? ta ga tambaya ta yau salam malam menene matsayin saka turare lokacin azumi turare kala-kala ne turaren da ake dan fesawa a riga wannan babu matsala in ba dama ba can cikin hanci ake fesa ba ai ko ba haka ba in an dau turare ko a dan kai hammata tustus ko a dan hammata a kai nan ko ana dura cikin hanci yawa to babu komai wannan sai bakhur malamai sun yi bayanin bakhur irin na hayakin nan mutum ya sa irin dan turaren tsinke irin tsiraran tsinken nan masu dan ci kadan kadan daki ya abun nan wannan babu matsala amma wanda ake turnike daki da shi iri wani bakuru waɗansu da ake sa kaga kawai ɗaki ya turnike baka ganin nan da nan wannan malamai suka ce yana ɓata azumi a kiyaye shi malam in mutum ya sha giya ta na tambaya ke na ya ce malam in mutum ya sha giya ka ce sai ya kwana arba'in ba a amsa masa sallah ba ba a ansa sallan shi ba to malam sauran kayan mayen ma haka ne eh duka ai bugarwa ne ita giya da dalilin da sa aka kira ta khamru ai saboda tana bugar da kwakwalwa ne to har da solution da kashin ka dangare insha da benelin ai abun nan ko eh da totolin da su abin nan eh kofilin dukkan su ai sun sun rikita ai ai giya aka ce in ka yadda burkutu giya ne in mutum ya sha zai kwana arba'in to ai ba burkutu ba ne a zamanin manzon Allah me yasa aka yi la'akari na zamanin manzon Allah da na yanzu haram ne saboda yana bugarwa aljami'u kawai shine al-iskar shine har da shi a kiyaye shi kawai a baba na san shine zai rubuto wannan mala akwai wani kasuwanci ko kuma a juya kudi da wasu 'yan kasuwa suke yi za a saka kuɗi a banki a nan sai a tafi wata ƙasa a ciro su a dala sai kudin ko sai kaga kuɗin yawa sun ƙara yawa shin haka ya halatta ya inganta addini bai dace ba domin karya tattalin arziki ne da kuma raunana tattalin arziki ne domin duk masu sayan masu zuwa a basu wannan dolan za su je da sunan za su yi tafiya ne tsakani da Allah sai a sayar musu a banki a red a iya red din matafiyi dama mutum sai ya kai visa ya kai passport ya tabbatar ga inda za shi sai a sayar masa a sauki a matsayin shi na matafiyi to idan ya je ya saka su dai ya je can ya karɓe sai ya karɓe su da riba sai ya sake hawa wani ma ba shi bane ma zai tara dalolin waɗansu ne sai wani ya yi tafiyan koda duk irin wannan abu na ƙarya da yaudara da rashin gaskiya bai da alheri sannan sayanta ɗin ana fita da ita ɗin ana ƙara lagwanta tattalin arziki ne na ƙasa gaskiya saboda haka mutum ya yi hattara shi ya sa manzo Allah sassale ce innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun amma wa bayna huma umurun mushtabihatun la hunna kathirun minan nas fa man ittaqa faqad istabra li dinihi wa irdihi wa man waqa fi shubuhati waqa fi haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fi ala inna maharimuhu manzo Allah halal a bayyane take karara haram ma a bayyane yake sai dai fa a tsakani ana kullo da waɗansu abubuwa masu rikitarwa wanda yawancin jama'a ba su san da su a da ba amma yake ga ana ta bullowa da su manzo Allah sallallahu ce wanda ya guji irin waɗannan abubuwan to ya ya kubutar da mutuncin shi da addinin shi da darajar shi wanda yake bin irin waɗannan abubuwa kirkirarru masu shubuha to yace zai fada cikin haram mutum zai rika fada cikin haram kamar mai kiwo ne kullu yake kiwo a gefen gonan da aka yi fencing inta aka killace ta to wata ran dabbobi he sun fada sun karya wannan fens ɗin eh katangar sun fada to yace kusan ala inna himallahi maharimuhu yace ganuwar Allah katangar Allah fence ɗin Allah shine abun da ya haramta a guji irin wannan abu a guje shi don Allah salam malam a ni tambaya ta ita ce me hukuncin mace da ta taba aure ta fito ba ta gama idda ba ta fara tsayawa da ta fara tsayawa da da wani okay ta fara tsayawa da wani me hukuncinta to sai a mata wa'azi cewa bai dace ta tsaya da wani ba ko da ke tsaya da wani kawai kace ta yi ba a san me suke faɗaɗin ba don mace mai idda za ka iya zuwa wajenta ka yi ardin kanka ka bijiro da kanka amma ba da sunan aure ba da Allah amun sallama da wanci ta fito ka ci ana kakan shayi ne kakan shayi ne kawai na ga da kin dan saba sha kina can gida yanzu kuma zama ba mai dan ka ni na kai na dan kawo wataƙila dai Allah ya sa Allah ya sa a dace kaga ai baka ce nazo neman auren ki bane eh, Allah ya ya hana ka fito direct ka ce ina son ki ko ki mun alƙari in kin gama za mu yi aure a'a Allah ya ce babu laifi dai ku dan bijiro da kanku irin dan bodi bodi ana dan haka dan boris a kusa da waje amma ba a je direct to the point ba ina fata an gane ko yawa amma kar ku fito amma Allah ce za ku iya ar ta'ridi kuke ce goro na ka miki ko zuma ko dan lemu ko kankana yawa ko apple ko inabi kawai ina fata an gane kuma don girma Allah ki sani addu'a ina neman dai wata baiwar Allah da zan aura Eh, duk inda kika ji labarin wata doguwa wata yar fara wata yaka dan nuna irin dan sifofin ta yaka yi burga ka tafi ina fata Allah ne kun san a tadi ba irin ƙarya da abin nan da ba a yi kuma kun sani to Allah ya sa mu dace da sauran lokaci na'am na'am to alhamdulillah za mu dakata anan ga wannan takata ta masu neman addu'a ne Allah ubin ya biya ma kowa bukatansa Allah masa albarka ya karba mana ibadan mu saboda hadiri zamu dakata anan fasfanaka Allahumma hamdika a an allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya